shi ma wannan dafa'i ne mai kyau ga masoya annabi muhammadu baki daya masoya malam shehu ibrahim inyas baki daya eh, ana samun kwan kazar gidan gona ko kwan kazar gidan hausa guda 99 ɗaya ka rubuta masa allahu as-samadu al-muntaqimu al-jabbaru al-muzillu sai ka rubuta sunanka a ƙasa kowanne kwai ɗaya haka za ka yi masa sai ka yi wa kwai 99 sai ka ɗebi kwan ka tafi da su bakin ruwa eh sai ka zauna a bakin ruwa kana iya zuwa kowane irin lokaci ko da rana ko da safe ko da yamma ko da daddare kowane lokaci za ka iya zuwa amma ka tabbatar ruwan da ka je mai tafiya ne idan ka je sai ka zauna in ka ɗauki ƙwan farko sai ka karanta masa allahu allahu adadin allahu allahu allahu sai ka karanta casa'in da tara sai ka ɗauki ƙwan sai ka jefa shi cikin wannan ruwa ka ce allah kamar yadda na jefa wannan ruwan allah ka hallakar da dukkanin wani wanda zai zamo min damuwa ko kuma wani makina ko wani na, haka za ka sai ka jefa a cikin wannan ruwa to sai ka ɗaukwai na biyu sai ka ja arrahamanu arrahamanu arrahamanu shi ma sai ka tofa masa casa'in da tara sai ka sake yin magana ka roƙi allah muradinka sai ka jefa a cikin ruwa sai ka ɗauki na uku sai ka tofa masa arrahimu arrahimu sai shi ma sai ka karanta sau casa'in da tara sai ka ɗauke ka jefa a cikin ruwan haka ake so duk kwai ɗaya sunan Allah ɗaya sunan Allah 99 ne har zuwa kan asabburu to haka za ka yi kana jefa su ruwa idan ka kammala ka tafi da zakaranka shi ma ana samun ja in ba da dama in ka samu dama kana da dama kana iya zuwa da dan akuya in kuma bai samu ba kana iya amfani da jan zakara in ka yanka yanka ɗaya ake so in za ka yanka zakaran sunan da za ka kira ya mun sai ka yanke zakaran ja ɗaya ake so ba bismillah rahman rahim za ka ce ba kawai za haka za ka ce ya muntaƙin sai ka ja kan zakaran zai fice sai ka ɗauki zakaran yana wannan faffakin sai ka jefa shi cikin ruwa ka jefa ka ka ce kamar yadda wannan zakaran kamar yadda na yanka wannan zakaran haka nake so duk na in ya biyo hanya ta Allah kai fatar da shi alfarmar sai ya galoji to sai ka juyo ka tawo gida to in sha Allah ta'ala nu mutukar kai wannan duk mutumin da ya sake ya biyo hanyarka to ba ja kawai ka zuba masa idanu ba shi an kwana kai billahi la ilaha illahu bai sai ya dauki wani lokaci ba sai wata masifa ta faɗa masa mujarrabun sahihu la shakka fi kada a yi wasa da wannan eh amma mutum mai saurin fushi ma kar ya amfani da wannan saboda akwai matsala eh ko ga yaranka ko kuma da wasu yan uwanka wannan ko da mahaifinka ne ya biyo ta ka to sai ya samu damuwa ba wani ba so kula sosai salamu alaikum